Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan makon shirin yanayi zai taɓo batun ƙalubalolin sauyin yanayi da mata suke fuskanta. za ki iska kashi da yawa na mata sun fita daji suna yawa itace saboda ƙuna. Yunkurin gwamnatin Najeriya na dakile matsalolin sauyin yanayi? Dabarar da ainihin majalisar mu ta ɗauka shine iri jawo waɗanda suke da cikakken sani akan wannan fanni da yin haɗin gwiwa da ƙungiyoyi da kuma matakan samar da makamashi mai tsafta ga al'ummar Najeriya. an fara ƙudurin na samarwa unguwanni ko wasu ma'aikatan ne musamman sun fara da asibitoci da wasu makarantu an gabatar da irin wannan a jami'ar kano an yi a asibitin abuja sunana aisha ma'azu madalla tabbatar da cewa mata sun kasance cikin koshin lafiya baya ga fahimtar al'amura da suke janyo sauyin yanayi ya kasance cikin manufofin da ya sa aka kafa cibiyar jinsi da al'amuran sauyin yanayi na jami'ar usmanu danfodiyo da ke sakkwato a cewar dr murtala abubakar gada shugaban cibiyar na farko a ci gaba da tattaunawar da na yi da shi akan cibiyar da ke bibiyar lamuran sauyin yanayi da suka shafi mata da kuma hanyoyin samo maslaha maslaha ga waɗannan matsaloli. akwai matsaloli da ire-iren wasu santoci masu kama da ita a wasu jami'o'i da kuma wasu wurare suke fuskanta dole sai mun gano su wanene ne abokanan tafiya waɗanda za mu iya haɗa gwiwa da su domin cimma nasara abubuwan da take ƙoƙarin ta yi gaskiya ga yanzu kusan sanin kowa ne ce ya mata a arewacin najeriya an bar mu a baya ta fannoni da dama sana'o'i harka ayyuka aida na gwamnati da kasuwanci kusan an bar mu a baya sosai To gaskiya wannan santa tana da ƙudurin ta yi bincike ta ga wani irin giɓi ne tsakanin jinsuna maza mata sannan menene ya kamata a ce an yi domin magance irin waɗannan matsaloli. Na biyu kusan mata sun kunshi kashi mafi yawa waɗanda suke amfani da albarkatun ƙasa. To da yawa za ki iske matsalolin da ake fuskanta na canjin yanayi ya samo asali ne na yadda muke amfani da su waɗannan albarkatun ƙasa ba tare da la'a la'akari da illar da abin yake haifarwa ga muhalli ba. Koyaushe za ki iska kashi da yawa na mata sun fita daji suna yi wa itace saboda ƙuna. idan suka je ba su bambanta wani icce ya kamata a kace wani ne bai kamata a yanke ba ladai da sun samu abin da za su zo su kona ba ruwansu haka za su kwaso su zo da shi so a gaskiya duk irin waɗannan ishu na faɗakarwa da kuma sanar da su illa na irin waɗannan abubuwan da suke yi ga shi muhallin yana cikin abin da ita wannan senta ɗin ta samu gaba to kusan ayyukan ita wannan senta ɗin za su ta'allaka ne ga yanzu ya harka wayar da kai na al'umma jinsuna yara da dai sauran al'umma waɗanda suke especially nan ɓangaren namu waɗanda ba su da wannan wayewar ba su da wannan ilimin mafi yawa ko kuma ko sun san shi kila ba su da hanyar da za su bi su magance wannan matsalolin. To wannan kinan. Shi kuma shugaban Majalisar Sauyin Yanayi ta Najeriya Dr. Muhammad Salisu Dahiru a wani gutsire na hirar da shirin sauyin yanayi a makon da ya gabata ya ce cimma nasara kan sabbin matakai da gwamnati ke ɗauka na buƙatar dabaru da za su taimaka ga fahimtar ayyukan da gwamnati ta sa a gaba. alal hakika duk wani abu da za a yi shi idan sabo ne zai bukaci wayarwa jama'a kai sa'annan kuma zai bukaci tallafawa ta hanyoyi da yawa domin wasu ma sai an koraya musu wasu darussa domin su zama ƙwararru a wannan hanya dabarar da ainihin majalisar mu ta ɗauka shine irin wannan mataki da muka ɗauka na jawo waɗanda suke da cikakken sani akan wannan fanni da yin haɗin gwiwa da ƙungiyoyi waɗanda sun riga sun jajirce domin su ba da tallafi su ba da goyon baya a yada wannan sabuwar fasaha kuma cikin yadda ubangiji muna muna ganin alamun nasara domin wannan taro da muka yi mun shirya shi ne don baiwa mutane kaman guda hamsin ko tsanani sittin damar shiga wannan taro amma a ƙarshe mun sami mutane kusan 200 da sama alama ce cewa mutane suna da niyya su ga cewa an kammala wannan abu da wuri domin kowa ya shiga kuma shiga cin gajiyar manufofin da suke tattare da shi wannan aiki. Madala. A nasa ɓangaren kuma, babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change Alhaji Lawal Yakubu Gada ya ce sai gwamnati ta ƙudiri niyyar ɗaukan matakai kafin a kai ga wadatar da al'umma da makamashi mai tsafta. yana iya yiwuwa shi ma makamashi na sola din shi ma a mishi wani abu kamar transformer na inda 'yan unguwa guda za su amfana daga wannan tushe na samar da wuta To sai shi ne yanzu aka ce ma mini grid. Yanzu akwai shiri da ake yi wanda African Development Bank sun ba da tallafi wa Najeriya ta hanyar wata hukuma da ake kira Rural Electrification Agency. Mhm. An fara wannan kudurin na samarwa unguwanni ko wasu ma'aikatan ne musamman sun fara da asibitoci mhm. da wasu makarantu. Idan kina saurare bara an gabatar da irin wannan a jami'a Kano. Mhm. an yi a asibitin abuja an yi a wurare daban-daban a cikin najeriya to ana iya yin wannan in an yi niyya domin sai mutum ya kudurta cewa ina so in yi kaza ina so in samar da kaza mhm. kamar yadda germany suka fara sun kudura cewa ok daga yau zuwa shekara biyu masu zuwa muna son ofisoshinmu kashi goma cikin ɗari su zama sola ke ba su wuta. Mhm. Tiket ta nan ne za a fitar da kuɗin yin wannan. To in ba a yi niyyar ba ba za a taɓa yi ba. Dole sai an yi kuduri na cewa an yi ana son a cimma kaza. Mhm. To in ba a fitar da wannan plan ɗin ba ko strategy din ba to ba za a iya samarwa ba. Abin da yake faruwa yanzu Najeriya musamman gwamnati mai ci yanzu kamar ba ta ɗauki wannan makamashi mai tsafta ba da muhimmanci domin ni sai an samu niyya domin gwamnati ita ce za ta ba da alƙibla sannan kuma ta ba 'yan kasuwa dama su masu shiga a dama da su. To a duk lokacin da aka ce abu yana da alfanu idan ka duba za ka gani kusan yana da akasin haka. Batun batiran sola da kuma shi panel inda ake sanyawa domin ya bada wutar. Eh. Waɗansu suna da ra'ayi cewa shi ma nan gaba zai zo ya zama shirgin eh. kaya. wannan end of life ake ce ma wannan wato ƙarshen rayuwar waɗannan sassa na samar da makamashi ko component din haka to ai yanzu already an samu yadda ake sarrafa su bayan sun kare amfani ana sake mai da su a sake sabunta su na farko kenan na biyu ana ka sassara su a fitar da sanadaran daban-daban hmm. to yanzu duk an samu hanyoyi masu inganci na maganin matsalarsu illa kawai a daina jefar da su kawai a shara yanzu a najeriya dinnan idan batirinki na sola ya mutu yanzu akwai kamfanoni a waɗanda ke sayan tsohon batiri daga dubu talatin zuwa dubu hamsin na naira hmm. kuma akwai ma'aikacin ne guda biyu yanzu da mhm. suke kula da wannan waton na fariya Nigeria Environmental Regulatory Agency suna kula da wannan ishu na tattara da kayan yawa na tattara waɗannan sanadarai. Mai sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Ta zuwa makon gobe idan an tara da mu, za a ji irin fafutukar da mata suke yi wajen samar da makamashin girki mai tsafta wanda ke daga cikin abubuwan da ke haifar da cututtuka ga mata baya ga gurɓata muhalli da yake yi. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma duk waɗanda aka ji muryoyinsu, Dr. Murtala Abubakar Gada, Dr. Salisu Ɗahiru da kuma Alhaji Yakubu Lawal Gada. sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.